الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من عرف الله بأسمائه وصفاته وآلائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وآمنوا به وأطيعوا أوامره وأطيعوا أوامره واجتنبوا نواهيه أيها المسلمون إن القرآن الكريم كتاب مبارك لا كتاب أفضل منه فكل سوره وآياته جليلة القدر عظيمة النفع كثيرة البركة فيها الهدى والنور وسبب السعادة والسرور وكثرة الثواب والأجور ومع ذلك فالله تعالى قد خص بعض سوره وبعض آياته بمزيد من التفضيل والتكريم والإجلال والتعظيم على سائره وباقيه ولله في ذلك الحكمة البالغة وإن من أعظم سور القرآن شأنا سورة الإخلاص سورة قل هو الله أحد فجاء في بيان فضلها عدد من الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم منها ما ينبه على كثرة ثوابها للترغيب في تلاوتها أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن أخرجه مسلم وبشر النبي صلى الله عليه وسلم من أحبها بأن حبه إياها أدخله الجنة ونال به محبة الله تعالى فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأسهابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه وفي الترمذي وفي رواية الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حبك إياها أدخلك الجنة وأحسن ما قيل في سبب كونها تعادل ثلث القرآن ما تضمنته من المعاني العظيمة معاني التوحيد وأصول الإيمان فسورته قل هو الله أحد مشتملة على هذا وشاملة لكل ما يجب اعتقاده من هذا الأصل الذي هو أصل العصول كلها ولهذا أمرنا الله تبارك وتعالى أن نقولها بألسنتنا وأن نعرف معانيها بقلوبنا ونعترف بها وندين الله باعتقادها والتعبد لله بها فقال تعالى قل هو الله أحد فالله هو المألوه المستحق لمعاني الألوهية كلها التي توجب أن يكون هذا المعبود وحده والمحمود وحده والمشكور وحده المعظم المقدس ذو الجلال والإكرام فهك لسورة تتضمن هذه الجمل العظيمة أن تعادل ثلث القرآن فإن جميع ما في القرآن من الأسماء الحسنى ومن الصفات العظيمة العليا ومن أفعال الله تعالى وأحكام صفاته تفاصيل لهذه الأسماء التي ذكرت في هذه السورة بل كل ما في القرآن من العبوديات الظاهرة والباطنة وأصنافها وتفاصيلها تفصيل لمضمون هذه السورة فالله تعالى هو الأحد وهو الذي تفرد بكل كمال ومجد وجلال وجمال وحمد وحكمة ورحمة وغيرها من الصفات من صفات الكمال فليس له فيها مثيل ولا نظير ولا مناسب بوجه من الوجوه فهو الأحد في حياته وقيوميته وعلمه وقدرته وعظمته وجلاله وجماله وحمده وحكمته ورحمته وغيرها من صفاته موصوف بغاية الكمال ونهايته من كل صفة من هذه الصفات ومن تحقيق أهديته وتفرده بها أنه الصمد أي الرب الكامل والسيد العظيم الذي لم يبق صفة كمال إلا اتصف بها ووصف بغايتها وكمالها بحيث لا تحيط الخلائق ببعض تلك الصفات بقلوبهم ولا تعبر عنها ألسنتهم وهو المصمود إليه المقصود في جميع الحوائج والنوائب يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فكل يوم يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث لهفانا ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلا ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقسم جبارا ويقيل عثرة ويستر عورة ويؤمن روعة ويرفع أقواما ويضع آخرين لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع يرفع له عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأهرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه فهو الغني بذاته وجميع الكائنات فقيرة إليه بذاتهم في إيجادهم وعدائهم في إيجادهم وعدادهم وإمدادهم بكل ما هم محتاجون إليه من جميع الوجوه ليس لأحد منها غنى عنه مثقال ذرة في كل حالة من أهوالها فالصمد هو المسمود إليه والمقصود في كل شيء لكماله وكرمه وجوده وإحسانه فيا أيها المهموم ويا أيها المهزون وأيها المديون وأيها المكروب ويا من تشك ويا من تشكي من عقوق ابنك لك ويا من تشكينا من تسلط الزوج ويا من يشتكي من أذية زوجته تضرع لخالقك الذي تصمد إليه المخلوقات في جميع حاجاتها وغاياتها وافعل الأسباب الشرعية تجد فرجا ومخرجا أيها المسلمون وإن سورة الإخلاص سورة مباركة سميت بالإخلاص لأنها تخلص قارئها من الشرك ولأن الله أخلصها لصفة لصفة نفسه سبحانه وتعالى فليس فيها شيء غير صفة الرحمن جل وعلا وإذا كانت السورة بهذه المنزلة العظيمة فلا عجب أن يمر النبي عليه الصلاة والسلام برجل من أسهابه يقرأها فقال النبي عليه السلام وجبت فيسأل أبو هريرة ما وجبت يا رسول الله فيقول صلى الله عليه وسلم الجنة أخرجه الترمذي وغيره نسأل الله تعالى أن يوفقنا لتدبر القرآن العظيم والعمل بما فيه ويحفظنا من جميع الشرور والآفات اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا حي يا قيوم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم لا تجعل الكافرين منا منة على المؤمنين يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصل أحوال المسلمين هكاما ومحكومين اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق وردهم إلى دينك ردا جميلا يا سميع الدعاء اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كلب كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك عسر المأسورين واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا فيما يرضيك أعمالنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda yake al'ahadu samad makaɗaici, wanda dukkan bayi shi suke nufi da bukatunsu wanda yake lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad sannan Allah ta'ala ba shi da makamanci ina ce dawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta, sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake ba shi da abokin tarayya yana da sunaye kyawawa da sifofi maɗaukaka. ina ce annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne shine mafificin wanda ya san Allah ta'ala da sabobinsa da ainihin wato sunayensa tsira da amincin Allah tabbata ga annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka yan uwa musulmi yanayi wa kaina da kowace a baki ɗaya cewa mu kiyayi dokokin Allah mu ji tsoron Allah mu yi da'a ga umarnin Allah mu nisanci abin da ya hane mu yan uwa musulmi alkur'ani mai girma littafi ne mai albarka haka Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta shi a cikin alkur'ani littafi ne wanda ke dauke da albarka babu littafin da ya kai alkur'ani daraja cikin dukkan littattafai da ke bayan ƙasa dukkanin surun alkur'ani da ayoyinsa suna da girma da matsayi babba alkur'ani littafi ne wanda yake dauke da amfani mai yawa ga bayi a cikin alkur'ani akwai shiriya akwai haske wanda ya riko da qur'ani ya yi riko da hanyar samun rabo duniya da lahira wanda yake karanta alqur'ani zai samu lada mai yawa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan alqur'ani ya fifita wani shashe ya keɓance wani shashe da fifiko akan wani shashe da ƙarin falala wannan hikima ce ta ubangiji haka ya ga dama subhanahu wa ta'ala yana daga cikin mafiya girman sha'ani a cikin surorin alkur'ani suratul ikhlas surar da ake karanta kul huwallahu ahad sura ce wacce take mai girma tana da falala mai yawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi bayanin falala na suratul ikhlas a hadisai masu yawa yayi bayanin ainihin wato girman lada ga wanda ya karanta suratul ikhlas kamar yadda yazo a cikin a hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal qur'an kul huwallahu ahad tana daidai da daya bisa uku na alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi albishir ga wanda yake karanta suratu al-ikhlas cewa san suratul ikhlas da yake yi ya zamo sababi na shigar sa gidan aljanna san suratul ikhlas da yake yi ya zamo sababi na cewa shi ma Allah ya so shi kamar yadda zuwa cikin hadisin Aisha ummul mu'minin Allah ya kara mata yadda tace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba'atha sariya ba'atha rajulan ala sariya ya aika da wata rundunar yaki yar karama sariya ita ce runduna wata ba mai yawa ba yan mutane kaɗan za a aika domin su je su kai farmaki manzo Allah ya aika da rundunar yaki karama ya nada wani mutum a matsayin shugaba a wannan runduna wa kana yaqra'u li ashabihi fi salati shi wannan shugaban wannan runduna duk yayin da ya ja sallah idan ya karanta alqur'ani fa yahtimu bi qul huwallahu ahad sai ya bayan ya gama karanta kowace sura sai kuma karanta suratu qul huwallahu ahad ya cika da ita haka yake sallah falamma raja'u bayan sun dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zakaru zalika lin nabi alaihi salam sai suka gaya wa abokan tabi'a ya rasulullah shugabanmu ga abin da yake di yayin da yi sallah duk abin da ya karanta kuma sai ya karanta kulhu wallahu ahad sai manzon Allah ya ce. saluhu li ayyi shay'in uzalik. Ya ce aje a tambaye shi me yasa duk abin da yayi sai ya karanta kulhu wallahu ahad fasaluhu aka je aka tambaye aka ce manzon Allah yace a tambaye ka me yasa duk lokacin da za ka yi sallah duk abin da ya karanta sai ka cika da kulhu wallahu ahad Faƙala ga amsar da ya bayar yace li annaha sifatun rahman saboda tana bayanin siffar Allah ta'ala wa ana uhibbu an aqra'u biha shi yasa nake so in karanta ta tana bayanin waye Allah shi yasa nake so in karanta ta dan kullum in ƙara sanin ubangiji fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah yace a gaya masa akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu a bashi labari Allah shi ma ya kaunace shi yadda yake kaunar suratu qul huwallahu ahad a riwaya ta Imam Tirmidhi daga Anas manzo Allah sallallahu alaihi ke gaya wannan sahabi yace hubbuka iyyaha sanda kake wa kul Wallahu ahad adkhalaka aljanna ya zamo dalilin shigarka aljanna kenan wannan sahabi yana cikin kenan almubashiruna bil janna domin manzo Allah ya gaya masa ya shiga aljanna tun yana raye dan me dan yana karanta kul Wallahu ahad kuma yana son wannan sura malamai suna cewa dalilin da yasa manzo Allah yace kul Wallahu ahad ta'dilu thuluth qur'an. tana daidai da ɗaya bisa ukun alkur'ani saboda ta kunshi ma'anar tauhidi shi kuma alkur'ani dama abu uku ya kunsa ya kunshi bayanin tauhidi ya kunshi ibada sai kuma abin da ya shafi suluki ko mu'amala saboda haka ɗaya bisa ukun alkur'ani tauhidi ne kuma kul huwallahu ahad ta kunshi dukkan ma'anar tauhidi da usul na imani abin da ya wajaba mai imani mumuni ya yi imani da shi kul huwallahu ahad ta kunshi dukkan aƙida ta musulmi a abubuwa guda uku sanin ubangiji a rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa shi yasa ma aka umarce mu makaranta kul huwallahu ahad musamman a wannan sura mai girma sannan mu bauta wa Allah da ita Allah ya ce kul huwallahu ahad Allahu abinda ake nufi da Allahu shine al-ma'lu abin bauta shine Allahu Yanil ma'bud, يعني al المألوه المستحق لمعاني الألوهية كلها Allah shi ne abin bauta wanda dukkan ma'anar uluhiya ta tabbata gare shi wadda ke wajabta kasancewarsa abin bauta shi kadai abin yabo abin yi wa godiya shi kadai abin girmamawa abin tsarkakewa zul jalali wal ikram wannan sura take dauke da wannan ma'ana ta tantance ta samu wannan matsayin mai girma ta tantance ta zamo ɗaya bisa ukun alkur'ani domin dukkan alkur'ani kamar yadda muka faɗa ya kunshi ɓangare uku ne ɗaya daga ciki ɓangaren sanin Allah da tauhidinsa kul huwallahu ahad ta kunshi bayanin sufofin Allah wane ne Allah da kuma bayanin ainihin wato haƙiƙanin zatin ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda aka faɗa Mu shirkai sun ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sif lana rabbak kai kuwa ya ubangijinka siffanta mana shi waye ya yake ubangijinka sai Allah ya saukar da kul huwallahu ahad Allahu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad in ka faɗi haka ka faɗi waye Allah duk sifofin Allah sun tattaru a cikin wannan sura kul huwallahu ahad al-ahad abinda yake nufi alladhi tafarrada bi kulli kamal wanda ya kadaita da dukkan kamala wa majdin wa jalal da girma da ɗaukaka wa hamdin wa hikmatin wa rahma shine wanda ya cancanci a yabe shi a yi masa godiya shine mai cikar rahama da dukkan wata sifa ta kamala ta Allah ce mafi kololuwar kamala yi da makamanci a sifofinsa yi da makamance a sunayensa wata ala kamar yadda ba shi da makamanci a zatinsa shine al'ahad wanda ya kaɗaita cikin dukkan sifofinsa kamar yadda ya kaɗaita a cikin zatinsa rayuwarsa rayuwa ce wacce ba ta da farko ba ta da ƙarshe kayyumiyarsa shine yana tsaye da al'amuran bayansa ba wanda yake taimakon Allah shi kaɗai ya halitta duk abin da ya halitta shi kaɗai yake azarta su yake biya musu bukata shi ɗaya shine alkayyum shine wanda iliminsa ya tike ya kai ko ina da ina ba abin da yake buya ga barin ilimin Allah shine mai kudura mai iko mai aikata abin da ya ga dama shine ma'abotin azama da jalal ma'abotin girma da jalala shine wanda Allah ta'ala ya siffanta da dukkan kamala mafi kololuwa a cikin dukkan sufofinsa al'ad sai ya ce as-samad Allahu as-samad ai ar-rabbul kamil as-samad shine ubangiji wanda yake mafi kamala mai cika as-sayyidul azim wanda yake mafi girma da ainihin wato su'udud shine wanda yake sama da kowa allazi lam yabqa sifatu kamalin illa tasafa biha ba wata sifa ta kamala face sai da Allah ya siffanta da ita kuma mafiya kololuwa da gaya na wannan sufa din bayi ba ta iya kewayewa da sanin Allah ba za su iya kewayewa da sanin Allah ba wala na bi ilmihi illa ma sha'a zuciyarsu ba ta iya gane hakikanin Allah harshen su baya bayyana sifofin Allah sai abin da Allah ya gaya musu Shi ne almasmudu ilaihi wanda dukkan bayi suke zuwa zuwa gare shi da bukatunsu al-maqsudu fi jami'il hawa'ij wan duk abin da bayi suke bukata na ainihin wato bukatun rayuwarsu duk abin da suke tsoro duk a wajen Allah suke neman bukatu a wajen suke neman kariya Allah ta'ala ya ce yas'aluhu man fi samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an wanda ke cikin samai da ƙasa duk Allah kadai suke roka shi kuma kadai yake biya musu bukata baki ɗayan halittun Allah kulla yaumin huwa fi sha'an duk iftawar ido Allah yana biyan bukatar bayi ne manzo Allah yace ba ku gani ba ma anfaka subhanahu wata'ala منذ khalaqa samawati wal ard ku yi tunani ku gani ku kiyasta irin abin da Allah ya ciyar da bayansa tun da ya halicci sama da ƙasa za ku yi kididdigewa ba za ku iya ba Allah ta'ala shi mai gafarta zunubi ga bayi a dukkan kibtawar ido yana gafarta wa bayi yana yaye damuwa yana taimakon wanda yake cikin yi yana wadatar da fakiri wanda bayi da shi yana sanar da wanda ba shi da ilimi yana shiryar da wanda yake tababbe yana shiryar da wanda yake hayran yana cikin rudani yana cikin ɗimuwa Allah sai ya ɗura shi a hanya yana ba da agaji ga wanda yake cikin kunci da damuwa yana taimakon wanda aka zalunta yana karya azzalumai da babira sannan yana afuwa ga kurakuran bawa yana sitirce al'aurar bayi yana amintar da bayinsa yana ɗaga wasu mutane ya ba su daraja wasu kuma isoko da su ƙasa Allah ta'ala baya barci in ji manzon Allah wala yanbaghi lahu an yanam la ta'khudhuhu sinatun wala nawm baya gengedi baya barci shine yake aje ma'auni yukhfidul qista wa yarfa'u ya daga. matsayin wani ya sauke matsayin wani ana kaiwa Allah ta'ala aikin bayi mala'iku suna kai masa aikin bayi da safiya kafin yammaci kuma da yammaci wasu mala'ikun su kai ayyukan bayi kafin safiya hijabin Allah tsakaninsa da bayi wani haske ne manzo Allah ya ce da Allah zai dauke wannan hasken la ahrakat subuhat wajhi la ahrakat subuhat wajhi da ainihin hasken ubangiji ya kona manta ilaihi basaru min khalqi duk abin da yake ainihin haskensa ya kai na halittunsa shi yasa Allah ya sanya hijabi tsakaninsa da bayi Allah shi ne mawadaci kuma dukkan bayi mabukata ne zuwa ga Allah shine wanda i wadatu da zatinsa ne ya halitti bayi ya samar da su shi yake ainihin taimakon su yake ba su agaji duk abin da suke bukata a wajensu suke roƙo babu abin da yake bukata shi a wajen bayi a kowane hali a kowane lokaci Allah shi ne almasmudu ilaihi yani maksudu ilaihi fi kulli shay dukkan bayi zuwa ga Allah suke neman agaji da taimako saboda kamalarsa da karamcinsa da ihsaninsa saboda haka dukkan wanda yake cikin wata damuwa alham aw almahmum ya koma zuwa ga Allah ya roki Allah yayewa Allah zai yaye masa damuwa wanda yake cikin bakin ciki ya koma zuwa ga Allah ya roki Allah Allah zai yaye masa bakin ciki wanda ba shi yi masa nauyi ya koma ya roki Allah Allah zai biya masa bashi wanda yake cikin karb damuwa da bakin ciki ya koma zuwa ga Allah Allah zai bashi mafita wanda yake kuka game da ukoki na ɗansa cewa ‘ya'yansa sun saba masa sun ƙi masa biyayya ya roƙi Allah ya dawo masa da su kan hanya Allah zai dawo da su kan hanya mutumin da yake yana da mata yi masa tawaye ya roƙi Allah Allah zai dawo da ita hanya mutumin da ko matar da mijinta yake cutar da ita ta roki Allah Allah zai karɓar mata hakkinta dukkan bayi da suke cikin damuwa zuwa ga Allah ya waje ba su koma don su samu agaji da ɗauki da ainihin tanyo domin ya yaye musu dukkan damuwa ya biya musu dukkan bukata amma da sharaɗi su yi riko da sabubba da Allah ta'ala ya wajabta ga bayi su kyautata imani su kyautata alaƙarsu da Allah ta yadda in sun roƙi Allah Allah zai amsa musu kada su tashi ta ce tawaye ga Allah kada su juya wa Allah baya in suka yi haka Allah ba zai saurare su ba yan uwa musulmi suratul ikhlas qul huwallahu ahad sura ce mai tarin albarka an sa mata suna al-ikhlas saboda tana tsarkake mai karanta ta daga shirka duk wanda ya karanta ta ya kurince ma'anarta to muwahhid ne mai tauhidi domin ya yi da kaito Allah ya yarda cewa babu abin bauta sai Allah ya yadda babu makamancin irin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan sura ta zamo mukhlisan lahu shi kadai sifarsa take bayani ba tare da wani ba ba abin da yake cikin ta sai bayanin sifar Allah ar-Rahman wannan sura da ke dauke da wannan ma'anoni masu girma ta cancanci ta zamo sura abin girmamawa ba mamaki bane yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa wata rana ya zo wucewa sai ya ga wani mutum yana karanta kul wallahu ahad sai ya ce wajabat ta wajaba abu huraira Allah ya kare yadda a gare shi sai yake tambaya ta ya rasulullah ma wajabat me kake nufi ta wajaba qala aljanna yace aljanna ta wajaba gare shi wannan shine matsayin suratu kul huwallahu ahad sura ce dauke da ma'anoni masu girma ma'anoni wadda suke nuna sufofin Allah da tauhidinsa ma'anoni wadda ke ƙara wa mutum tauhidi da sanin Allah saboda haka duk wanda yake so wani bayani ya ce, kai musulmi wa kake bautawa kace Allah ya ce waye Allah sai karanta masa kul huwallahu ahad yi bayanin wane ne Allah muna roƙon Allah ya ba mu albarkacin Alƙur'ani. Allah ta'ala muna tawassuli da Alƙur'ani. Allah ta'ala ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi Ya yi mana dukkan abin da ya dame mu muna roƙon Allah ta'ala muna ta tawassuli da sunayensa kyawawa da sa maɗaukaka, hali da muke ci na kunci Allah ya yi mana a wannan ƙasa Allah ta'ala ya yalwata mana cikin arzikin mu Allah ya mana albarka a cikin kasuwancin mu Allah ya mana albarka a cikin damunar mu da gonakin mu Allah ya mana albarka a cikin matasan mu da matan mu da rayuwar mu baki daya Allah ta'ala ya ba mu shugabanni nagari. Allah ya sanya tsoron Allah a cikin zukatan shugabannin mu Allah ta'ala ya da su kan hanya su ji tsoron Allah sai abin da ya kamata Allah ta'ala ya yi mana dukkan damuwa halin kunci da muke ciki da tsoro Allah ya musanya mana da yalwa da kwanciyar hankali Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم